Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel na sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A yau ranar Talata 28 ga watan Yuni na shekarar 2022. Bayan labarin duniya kashi na farko za a ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi yunkuro wajen saka idanu akan iyakokin kasar kan matsalolin da ke faruwa na safarar miyagun kwayoyi. Kama kowace ranar talata za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma sharhin jaridun Nijar. Amma kafin nan gasar fil Hashim Gumal da halin da duniya ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa sarfil Hashim Gumel. A jiya Litinin ne Rasha ta harba makami masu linzami kan wata cibiyar kasuwanci da ke tsakiyar birnin Kremenchuk na ƙasar Ukraine. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce adadin waɗanda suka mutu ya wuce tunani. Zelensky ya ce fiye da fararen hula dubu ɗaya ne a cibiyar kasuwanci a lokacin da aka kai harin, kuma cibiyar ta kama da wuta. rahotannin farko sun ce an kashe mutane biyu tare da jikkata ashirin shugaban ukraine ya nuna rashin jin daɗinsa da harin yana mai cewa cibiyar kasuwancin da ke wani birni mai tazarar kilomita 300 kudu maso gabashin babban birnin ƙasar kiev ba ta da haɗari ga sojojin rasha babu wani kayan sojoji a gurin ya ce masu sayayya a kasuwar suna ƙoƙari ne kawai na gudanar da rayuwarsu ta yau da kullum wadda ke fusatar da rashawa sosai shekaru da yawa batu mai cike da cece kuce na yancin zubar da ciki na tsindin Amurka daga bangarorin jam'iyyu biyu su fita su yi zaɓe hukuncin da kotun kolin amurka ta yanke a makon da ya gabata na soke hukuncin shari'a tara da ya baiwa mata damar zubar da ciki na iya yin tasiri mai ma'ana kan zaɓukan tsakiyar wa'adi na 'yan majalisu da ke tafi lokacin da 'yan jam'iyyar democrat suka yi yunkurin ci gaba da riƙe madafin ikonsu a majalisar dokokin amurka da dattijai zaben tsakiyar wa'adi a al'adance baya haifar da fitowar masu jefa ƙuri'a daidai da na zaben shugaban ƙasa sai dai ƙuri'a jin ra'ayin jama'a ta baya bayan na nuni da soke dokar da aka shafa kusan shekaru hamsin ana amfani da ita na iya zaburar da masu kaɗa ƙuri'a su fita zaɓe a cikin 'yan sa'o'i bayan yanke shawarar mayar da batun halarta zubar da ciki zuwa matakin jihohi 'yan majalisar dokokin amurka na jam'iyyar democrat sun yi rigaɗin cewa wannan shine mafarin yaƙi da 'yancin haihuwa idan muka leƙa najeriya kuwa yayin da rundunar sojin ƙasar ce za ta duba tana don kunnen tsarin mulki game da tsarin mallakar bindiga ga farar hula gwamnan jihar zamfara bello matawalli ya bayyana dalilin ɗaukar matakin baiwa al'ummar jihar su damar karɓar lasisin riƙe makami don su ci gaba da gudanar da harkokin rayuwarsu ta yau da kullum a tattaunawar da suka yi da wakiliyarmu halima abdurra'ub ai mu mu za mu yi abun ne a ilmanci shi yasa muka kafa wannan rundunar da mun kai ta taimako na waɗanda za su rinka ba da tallafi na gaugawa ko muka ce ko wani gari emirat kenan masarauta za a ɗauki mutum ɗari biyar mutanen ɗari biyar akwai fom da za a ba su wanda har sarkin gari da kowa ce sun sa hannu sun tabbatar da mutanen ingantattun mutane ne ko ba su da wani rakon na kiriminanci ko wata illa gari su za su sa hannu sun yarda da su in wani abu ya faru shi wannan wanda ya sa hannu to shi za a kama ba saboda haka dole a zo zamfara a yi masu tirenin mutane in dai da gaske ana son yakin ya kare sai idan su da masu magana ba su son yakin ya kare idan yau Allah ba da sa'a aka ci karhin ta'addanci za a zamfara to ina tabbatar maki an ci karhin ta'addanci da ake a arewacin Najeriya me yasa ake sake me yasa ake wasa me yasa ake sanyi. ga kawo mutanen da za su kawo karshe wannan matsala a jihar Zamfara idan Maiduguri abu ya sauki a ɗauko motocin Maiduguri a kawo Zamfara yanzu na tabbatar maki Zamfara ba da tankar yaki ko daya sannan a to a ce ana yaki kai ina sha kamata mu faɗa maka mu gaskiya zan yi fighting to the end of my blood saboda tabbatar da tsaro ga al'umma ta dole ne kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu fara kawo muku rahotonmu na farko yanzu haka gwamnatin tarayyar najeriya ta yunkuro don sa idanu a kan iyakokin kasar kan matsalolin da ke faruwa musamman tsakanin najeriya da Nijar, chadi da kuma kamaru da suka yi iyaka da jihar Borno daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu yanzu haka gwamnatin tarayyar najeriya ta yi yunkuri wajen sa ido a kan iyakokin najeriya gani da irin matsalolin da ke faruwa kan iyakoki musamman ma tsakanin najeriya da nijar da kuma kasar kamaru jihar borno dai ita ce kaɗai jihar da ke makwabta da kasashen nan na afirka guda uku wanda akan iya shiga a fita ba tare da fasfot ba wanda ya kasance babban kalubale a tarayyar najeriya da akan iya shiga ko fita da duk wani abin da aka ga dama shugaban hukumar hana sha da fatoshi da miyagun kwayoyi janar buwa marwa mai ritaya wannan shugaban hukumar na jihar borno mr Joseph Icha ya suma ne da bayyana irin matsalolin da suke fuskanta kamar haka. Last year, 5,306 offenders were arrested and 1,385 of them ya ce a shekarar da ya gabata an kama masu ta'amali da miyagun kwayoyi dubu goma sha biyu da dari uku da shida an kuma daure dubu ɗaya da dari uku da tamanin da biyar. From January to May this year, we arrested 5,341. Daga watan Janai zuwa watan Mayu wannan shekara kuwa mun kame dubu biyar da dari uku da arba'in da ɗaya a duk faɗin ƙasar nan an kuma daure mutane ɗari tara da tamanin da hudu. During these five months, we have seized 154,600 kun Wannan watanni biyar ne da yi, mun kama miyagun kwayoyi tara na miyagun kwayoyi, sannan muka lalata gonaki hekta shida. a wasu dazuzzuka daga cikin kasar. Na kuma tambayi Mr. Joseph Icha game da karuwar shigowar kwayoyi kan iyakan Najeriya. Ga dai abin da ke cewa. Duk wuraren da kwayoyi suke shiga na boda-bodan kasashen da ke Borno State, muna da yara yanzu da za mu tura duk muna da mutane da za su tsaya a wajen suna dudduba suna hana shigowa da mugayen kwayoyin nan ganin cewa akwai kuma kukan da ake yi kamar mata sun karu cikin sha da wannan kwayoyi a wannan jiha eh gaskiya mata sun karu kuma yanzu shi yasa ya turo mana mata da yawa da muke aiki da su yanzu so suna taimaka mana sake duba mata masu shan kwayoyi da ba mu da mata da yawa so abin ya sa mana matsala wajen duba mata masu shaye-shaye amma yanzu da muke da officers mata so abin zai ragu to matan auren da suke sha eh, kasan ba za mu iya zuwa mu shiga gidan mutum mai aure mu ce za mu kama matan shi ba. Shi ko Alhaji Muhammad Bomai cewa ya yi. Masu kawurin kawon miyagun kwayoyi a cikin ƙasar mu Najeriya sannan ma kuma da wanda ake amfani da su ta kafafen wayannan bodoji da kafa da na Nijar, Chadi da Cameroon din ake fitar da kayan maye daga nan har zuwa Central Africa har ma daga nan zuwa Europe kaya yana tafiya. To lalle ne NDLA suna kokari. Shi ko Malam Adam Jidda cewa ya yi. Eh, su shugabanni suke saka yaran suke yin wannan shaye-shaye wajen ba su kuɗi wani mutum iya naira dubu goma zuwa ashirin dubu ɗari dubu hamsin. Take sai zai shiga wani hali sai bi abokanai da ba na gari ba sai fara shaye-shaye to gaskiya wannan ba daidai bane ita ma comrade Lucy Yunana na ɗaya daga cikin wanda suka ba iyaye mata shawara kamar haka ina son ba da wannan example kamar mai shan wiwi wanda yake shan wiwi ka san tuwon da kai yau ni da kai zamu ci mai shan wiwi tuwon ma ba zai ishe shi ba domin wiwi dinnan yana buɗa masa ciki ya samu cin tuwo sosai to ke kina da dama yaron ki yana tashiwa kin san adadin cin tuwon shi kin zo kin ga ya fara canjawa cin abincin har ya fi na mutane hudu biyar ya kamata ki ki fara tunanin menene ne dana ya shiga. Shan miyagun kwayoyi dai na ɗaya daga cikin abin da ke tarwatsa rayuwar al'umma da hakan zai iya sa su aikata kowane ta'addanci. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda biyu, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. yanzu agogonmu na cewa karfe uku da minti takwas na dare yanzu gasar filu dauke da kashi na biyu na labaran duniya amurka ta bayyana damuwar ta jiya litinin game da takun saƙa tsakanin isra'ilawa da falastinawa gabanin ziyarar da shugaba joe biden zai kai yankin a wata mai zuwa mataimakin jakadan amurka a majalisar ɗinkin duniya ya ce muna sake yin kira ga dukkan bangarorin da su guji dukkan ayyukan da ke kara tayar da zaune tsaye da kuma yin ƙasa a gwiwa wajen ganin an cimma matsaya tsakanin ƙasashen biyu kamar ayyukan sasantawa da raguje-raguje da ma zara tashin hankali da koran mutane. Richard Mill ya shaidawa taron kwamitin sulhu kan batun matsugunai a Isra'ila. Biden zai ziyarci Isra'ila da yammacin kogin Jordan sannan ya ci gaba zuwa Saudi daga ranar goma sha uku ga watan Yuli zuwa goma sha shida ga watan Yuli. fadar white house ta ce shugaban na shirin gana da shugabannin isra'ila don tattaunawa kan tsaro da ƙara bunƙasa ƙasar ta zama babban yanki biden zai kuma ziyarci yammacin kogin jordan domin gana da jami'an hukumar falasɗinu mills ya ce a yayin ziyarar biden zai bada sanarwar kwantar da hankula tare da gano hanyoyin inganta daidaiton matakan tsaro da 'yanci da dama ga isra'ilawa da falastinawa Da ya ƙarshe shugaban amurka joe biden da takwaransa na china shi jinping za su haɗu a cikin 'yan makonnin nan masu zuwa amma ba nan da nan bayan taron ji sabin ba in ji mai bada shawara kan harkokin tsaron ƙasa na fadar white house jack sullivan a jiya litinin a halin da ake ciki kuma manyan jami'an diflomasiyya daga amurka da china na shirin ganawa a gefen taron g20 na wata mai zuwa a birnin bali na kasar indonesia a cewar majiyoyin diflomasiyya sullivan ya shaida manema labarai cewa akwai bukatar yin shawarwari cikin gaggawa tsakanin ƙasashen g7 da mambobin ƙungiyar tsaro ta NATO don tunkara kalubalen da kasar china ke haifarwa yayin da ake neman daidaita tsakanin manyan ƙasashen duniya da ke kan gaba wajen dimokuraɗiyya don tunkara wasu ƙalubalen musamman tsarin tattalin arzikin ƙasar da tsarin bashi da kuma yadda take bi wajen kare haƙƙin ɗan adam. shugabannin kasashen NATO za su gana a madarar nan gaba a cikin wannan mako. Jami'ai da marazarta na Amurka na cewa tattauna hanyoyin da jamhuriyar jama'ar China za a ɗauka da muhimmanci sosai yayin da ake sa ran ƙungiyar tsaro ta NATO a bana za ta ba da tabbaci ga sabon tsarin dabarunta da daftarin aiki mafi muhimmanci na ƙungiyar bayan yarjejeniyar da aka cimma a arewacin Atlantic a shekarar 1949. an amince da yarjejeniya ta ƙarshe a shekarar 2010. A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka. Madalla. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. 'yan ƙasa da hukuma. Dukkan fitina daga jahilci take tushe kauna ta lalace shi ke jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci. duka ba wannan a cikin Masu saurayi Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar. Akwai abubuwa da yawa waɗanda in suka haɗu kwanciyar hankali ba ta samuwa. kuna son a tsayi da matsayi da mu tsakanin mu da mu macaya da manoma. An fara shuka mun shiga hitina. Har a inda za a ɗebe kaya an shiga hitina. Su manoma yaran mu ko daidai da haka sun ka zo cikin gona sai su buge su kuma 'yan ƙanana sai su buge su muna shibke shibken mu ba a barin shibka ta tahi sai a canye muna wakan kanye akwai mai shibka uku akwai mai shibka hudu in an kai fada ga gari kenan an kai fada ga gari kare mai mishi ba kare mishi kuma su kuɗin kamarayi ne yau shirin zai duba yarjejeniyar zaman lafiya da fulani makiyaya cika kulla da manoma a gundumar alela ta yankin masarautar birnin kwanne a jihar tawa a can jamhuriyar niger a dakace mu fitina barci ta gaba ta fita Allah wadaran mai taro ta da waɗanda suke da da jawo ta hakanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashin ta. Madalla Masu ware kusan duk shekara fitina na wakana akalla sau biyu a tsakanin makiyaya da manoma a gundumar birnin Kwanni musamman yankin karkarar Alela lamarin da ke sababa hasarar rayukan mutane da dukiyoyinsu. Dangane da haka ne hukumomin gundumar haɗin gwiwa da wata ƙungiya ta ƙasar Spain da ake wa lakabi da MPDL suka haɗa gangami na masu ruwa da tsaki domin tattaunawa da juna ko a samu mafita. Gangamin ya samu halartar hakimai da wakilan manoma da na Fulani makiyaya, kana da shugabannin matasa da kuma mata baya ga jami'an kungiyar MPDL waɗanda su ne suka shirya taron. Yunkurin jin ta bakin ɓangarorin biyu domin samun mafita shine makasudin taron kuma gabanin cimma matsaya wakilin mu Haruna Mamman Bako ya ji ta bakin iyaye mata da suka kasance a wurin. Shatu Bubakar a shirya mu tsakanin manoma da macaya a siriya mu inda yanzu su macaya su manoma yaran mu ko daidai da haka sun ka zo cikin gona sai su buge su kuma 'yan ƙanana sai su buge su ko jiya ni ma yaro na an buge shi dan karami masu iko su siriya mu da su siri mu muka so ba mu sun bata da su dun da dai tun tun tun ga gakinnin mu har ga uwayen mu har ga ubannin mu tare da su mun ka tashi abuwa abuwa hmm. nan kike a leda makal han makal har tsugugi har tunga mu a yan jiki guda akwai gurbilla sai mu ce musu wani in kun ga iyali namuna kun san mu kowa san kakan wuni kuma kakin ne mu tare sun ka tashi hajji rabi muhammadu kursanyi ta ali abinda da namu buri bisa ga wannan taro da iko ya taimaka mana mayya mu sun ka taimaka mana sun kai mana wanga sun yi mana hanya sharara tunda abinda aka so zama lahiya aka su in an kai faɗa ga gari kenan an ka faɗa ga gari kada mai miji ba kada miji kuma su kuɗin kamar ayi ne tunda ba mai zaman lahiya kowa miji kana can hukuma kai ko kana nan kana zaman gwamnati in kana da in ba karan nura diya ta hau kanka in latibe ya nan ba karan nura diya shidda abi ne mu abin da muka hwata da mu ni da hausawa mu gama guyo mu Allah ubangiji shirye shi mu zaman lahiya shi a zaman kasa duka lafiya. malam sa'adu alela shine shugaban kungiyar manoma ta yankin alela ya fayyace dalilan kafa kungiyar tasu yayin da shi kuma ba faɗa abubakar shugaban matasan makiyaya na yankin alela ya bayyana matakan da ya kamata a bi domin kowa ya sami 'yancinsa. Abin da a gurin nan namu muna fatan mu samu zama lafiya cikin karkaranmu. To don haka mun ka haɗa ƙungiya ta murya karkar alela kenan tsakaninmu da makiyaya mu manoma muna son mu samu zama lafiya fitinoni na suna samuwa farkon damana mu samu muna shibke shibkenmu ba a barin shibka ta tahi sai a canye muna wakan kanye akwai mai shibka uku akwai mai shibka hudu to nan wannan matsala ta harko kenan to matsala ta biyu tana can karshe idan mun ka kai lokacin da za mu ɗiba girbinmu mu girbe abin da Allah ya ba mu to sai ya zan hillani ba su barin mu ɗebe shi da fitina da kashe-kashe to shi ne mun ka kirkiro wannan kungiya muna son wannan kashe-kashe mun gaji da shi a yi muna takarda ta kowa ya da daga abin da alkawari an ka ɗauka kowa taka wannan alkawarin doka ta kama shi komi da lahiya na aka yi na kamar yanzu muna son a tsaye da matsayi da mu tsakaninmu da mu macaya da manoma tsakaninmu a tsaye da matsayi kowa a bashi kamar abin da wanda aikin da hika iya tsaro shi tsare wajen shi muna son mu macaya a ba mu gabatan mu waɗanda suke suna gwada mun hanyar da take wanda ya yi kuskure duka bai yi aiki wanda shi na daidai a gwada mai bai yi ba to ana su hausawa su ko kama fuska su su ma kama a godina nasu matsayi amma muna son ko ina a sa mutum guda mu mace muna son a samu namu kowa a ja kunne ne a gwada mai ana bidan zaman lahiya mu ma manoman na da kiwon da noma duk muna yin shi wanda ka gama shi yi dan kasa duka akwai gonar shi akwai kiwon shi masu yare nan gaba a cikin shirin zamu ji abin da sarkin birnin Kwanni ke faɗi da kuma kudurorin da aka cimma a wurin wancan taro sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more yanci wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna Madalla. Masu Malam Jadi Amadu, da ke zaman shugaban kungiyar NPDL ta kasar Spaniya ya fayyace manyan ayyukan da suka sanya a gaba. Babban makasudinta shine wanzar da lafiya ko a ce zaman lafiya ba wai rashin yaki ne ba kawai ake zance da zaman lafiya akwai abubuwa da yawa waɗanda in suka haɗu shi ma kwanciyar hankali ba ta samuwa akwai talauci akwai rashin bin doka musgunama wani yanki ko ko cin zarafin wani jinsi ko kuma wani bangare na al'umma kenan yau dama ce ta samu gare mu mu tsaya tsakaninmu da allah mu faɗi abubuwan da za su tahiyar mu gaba ba wai wani a ce wanga adalahi wanga adalahi ba. Sai dai a cewar mai martaba sarkin birnin Kwanni Alhaji Muhammad Salifu Sardauna fahimtar juna da sulhu shine mafita ga mazauna lardin na Alela. Tunda Allah ya sa dukan ku kun manoma na nan makiyaya na nan. ya kamata a ce kamin a tashi an samu sulhu da magana tsaye ya shi mun fahimci juna kuma mun gane mu juna ina son mutane mu gane ma abin da ake ce lalle allah ya yi mu kabilu kashi-kashi an yi hausawa an yi hillani an yi buzaye amma wa'yan ga hillani da an nan tare da mu nan tare da mu an kai ahi kakan mutum buhillaci wani gari tare da mu an kai ahi uban mutum buhillaci an ka hida ne kenan kabila a bambam amma mu guda kuma mu guda kuma mu guda kenan bai kamata ba a ce an samu tsakankanin mu mugunya fahimta da za ta kawo matsaloli ko yaushe domin mu da an fara shibka mun shiga hitina har a kai inda za a ɗebe kaya an shiga hitina da maganganu da zarge-zarge da sauransu yau da allah shi sa za mu fahimci juna mu kawo ƙarshen wannan magana shi san ya an kai magana an ka tsaida tare da yarda kowa na nan ga waɗanda sun ka zo isa abin da za mu tsaida wanda ya zama sanadin tada shi kamar da yarda kowa a samu hukuncin da za a yi mai wanda ya zama wanda an mai son ta da tana da tashin hankali. Wakilin mu Haruna Mamman Bako ya rawaito cewa a ƙarshen taron dai dukkanin bangarorin sun amince cewa lalle ne a zartar da tara mai yawa kuma mai tsanani ga makiyayin da ya sanya bisashensa cikin gonakai kuma dokar ƙasa ta yi aiki sosai a kan wanda ya yi sanadin tada tarzoma ko fitina a tsakanin bangarorin biyu sannan mahalarta taron sun yarda cewa duk mutumin da ya kashe dabbobin makiyaya ko kuma sakamakon fada ya kashe makiyayi ko manomi kuma ya girbi abin da ya shuka a gaban kuliya Masu rare karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bakwar na birnin Kwanni, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne samu sai za a ido a wajen damu. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma lokaci ne da Sula Mumuni Barma zai kawo mana sharhin jaridun Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa shugaban ƙasar Nijar ya bayyana gamsuwa da ci gaban da aka samu a ayyukan mayar da 'yan gudun hijirar cikin gida zuwa garuruwansu na asali. sannan ya yaba da nasarorin da jami'an tsaro ke samu a jihar difa yankin da ya yi fama da hare-haren boko haram jaridar ta ce muhammad bazum ya bayyana hakan ne a yayin rangadin da ya gudanar a ranakun asabar da lahadin da suka gabata a jihar ta difa don duba halin da jama'a ke ciki shekara guda bayan kaddamar da ayyukan mai da 'yan gudun hijira garuruwan da suka fito jaridar air info na cewa birnin agadas ya ɗauki harami domin tarban taron zaman lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa wanda zai tattara wakilan al'ummomin yankin na agadas a ranar 30 ga watan na yuni jariyar ta ce shugaban ƙasa muhammad bazoum ne zai jagoranci wannan babbar haɗuwa ta haɗin kai wace majalisar mashawartan yankin agadas da hukumomin kula da sha'anin zaman lafiya suka shirya da nufin ƙarfafa danƙon zumunta a tsakanin jama'a jaridar larude listuwar ta ce majalisar dokokin Nijar ta yi na'am da gyaran fuskar da aka yi wa dokokin da suka shata tsarin ayyukan 'yan hamayyar kasar wato staci de l'opposition saboda haka daga yanzu doka ta kayyade sharuɗan da za a yi la'akari da su wajen fayyace mutumin da ya cancanci riƙe mukamin jagoran 'yan adawa jaridar ta ce a ƙarƙashin wannan sabuwar doka za a baiwa madugun 'yan adawa ofishi da ma'aikata da kudaden gudanar da aikinsa wannan wani abu ne da ke nunin ya zama wajibi 'yan adawa su mai da hankali wajen ayyukan gina ƙasa a maimakon dukkan wani cece kuce marasa amfani mu rufe sharhin da jaridar lebanon wacce ke cewa 'yan ta'adda sun afkawa wani ofishin 'yan sanda a garin dasari da ke arewacin jamhuriyar benin iyaka da burkina faso lamarin da ya yi sanadin mutuwar 'yan sanda biyu da 'yan bindiga biyu jaridar ta ce da misalin karfe biyu na dare ne aka kai wannan hari na bazata inda aka ɗauki lokaci mai tsawo ana ɓarin wuta kafin daga bisani maharan arce sakamakon isowar ɗaukin jami'an tsaro ko da yake har zuwa lokacin wallafa wannan labari hukumomin benin ba su yi bayani ba a game da wannan al'amari wata majiyar tsaro ta ce 'yan sandan da ake cewa sun rasu suna nan daram domin jin karar bindigar farko ke da wuya suka buya haka kuma ba su yarda suka mai da martani ga maharan ba in ji lebanon sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mumuni barma da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice a jiya litinin ne rasha ta harba makami masu linzami kan wata cibiyar kasuwanci da ke tsakiyar birnin kremenchuk na ƙasar ukraine shugaban ukraine vladimir zelensky ya ce adadin waɗanda suka mutu ya wuce tunani zelensky ya ce fiye da fararen hula dubu ɗaya ne a cibiyar kasuwanci a lokacin da aka kai harin kuma cibiyar ta kama da wuta rahotannin farko sun ce an kashe mutane biyu tare da jikkata ashirin shugaban ukraine ya nuna rashin jin daɗinsa da harin yana mai cewa cibiyar kasuwancin da ke wani birni mai tazarar kilomita 300 kudu maso gabashin babban birnin kasar kiev ba ta da haɗari ga sojojin rasha babu wani kayan sojoji a gurin ya ce masu sayayya a kasuwar suna ƙoƙari ne kawai na gudanar da rayuwarsu ta yau da kullum wadda ke fusatar da rashawa sosai To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Sarfila Hashim Gumal da ya karanto labarai sai kuma Jumbe Hamza da ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.